so suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tila sirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barkanku da yau, ku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyon da muke gabatarwa. Mai sauraro, in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe, sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zaran mun tura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Mun gode! A matsayinsa na ci gaban Mati da Lado, wannan fim ɗin ya fara ne a wajen da Mati yake fitintunsa a wani kauye bayan sare wanda ya yi daga Rimau. Shi da dan uwansa Lado sun jima suna farar mutanen Rimau da sunan cewar su malaman addini ne. daga baya kuma sai mutanen garin suka fatattake su bayan sun gano su mati sai ya sinci kansa a garin zazzau inda ya ci sa'a nan ne mahaifinsa ya yi rayuwa har ya bar dukiya mai tarin yawa a hannun wani amininsa ba shakka wannan fim ɗin ya samu karbuwa saboda rahama sadau da sauran abokan aikinta suka yi ruwa da sake wajen ganin aikin ya tafi daidai Muhammadin Bashir ya taso a hannun mahaifiyar da take sakalta shi har ya lalace, wanda daga baya ya koma shaye-shaye bayan ya gudu daga gida sai ya dawo kamar wani mahaukaci. Wata rana Nabila wacce yar manyan gida ce ta kawo gyaran mota a kusa da bolar da Bashir da abokansa suke shaye shayen su. Bashir kuma sai ya zo garejin don yin roki makanikan su taimaka masa da abinci kamar yadda aka saba sai dai a lokacin korinsa suka yi don su ba kwastomomin su kariya. Haka ta yi kokari wajen nemo shi tare da dawo da shi yanayi mai kyau kamar yadda yake da kafin ya fara shaye-shaye. Daga baya sai ta fara sansa har ta ce masa ya aure ta. Sai dai mahaifinta kuwa ya yi batali da wannan batu. wannan shirin ya fita daban daga sauran fina-finan da ake yi a masana'antar kano labari ne akan wani mutum mai matsalan kwakwalwa a farkon fim din an nuna shi yana soyayya da fati wadda daga baya ta rasu ta ya dame shi sai kawai ya yi ta maza ya mance da ita ya koma makaranta har ya kammala karatunsa bayan ya tafi bautan ƙasa a jigawa sai ya ga waccan fatin dai amma kuma ita ta nuna bata ma san shi ba ya yi iya kokarinsa don tunatar da ita rayuwar da suka yi a baya sai dai hakan sa bai cimma ruwa ba kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci direba ne da karan motarsa sun yi wa wata mata da ke dauke da cutar kanjamau fyaɗe. Mai sauraro, in har yau ne karan farko da ka shigo cikin wannan tashar, ka danna mana subscribe, in kuma ka jima da shigowa sai ka danna mana alamar like. A yau ne muka ji labarin cewa wani direba ne da karan motarsa suka yi wa wata mata da ke dauke da cutar kanjamau. fasinjan mai shekara 25 da ake zargin an yi mata fyaɗe a ranar litinin ta ce ta ji sauran bayyana musu cewa tana ɗauke da cutar kanjamau domin sun mata barazana da bindiga matar wanda aka jefar a gefen hanya ta faɗawa wa jami'an tsaron reaction unit a ranar litinin tana son ta sanar da waɗanda suka yi mata fyaɗe cewa tana ɗauke da cutar kanjamau amma ta ji sauran bayyana musu hakan don tana sauran a harbe ta sai dai har yanzu ba a gane waɗanda suka yi mata wannan aika-aikan ba amma jami'an tsaro suna cikin zurfafa bincike don gano waɗanda suka yi mata fyaɗen don kwato mata haƙƙinta kar ku manta ku danna mana like don kara mana kwarin gwiwa ku danna subscribe don samun bidiyoyinmu ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku ta zarar daura sabbin mu a kan lokaci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 domin sanar da kai da zarar mun daura sabin bidiyoyinmu a kan lokaci. Tsohon ministan sufurin jirgin sama kuma jigo ga jam'iyyar PDP, Femi Kayode ya sanar da gwamnatin tarayya da ta bar 'yan Najeriya su dinga daukar makamai don har ta bar Fulani suna yawo da AK-47 domin kare kansu da shanayensu. Ya kara da cewa idan aka duba lamarin a haka to dole ne gwamnati ta baiwa jama'a damar yawo da makamai domin baiwa kansu kariya daga 'yan bindiga da kuma makiyaya da ke kashe mutane. Kamar yadda jaridar Bangar ta ya yi wannan jawabin ne a ranar Alhamis yayin ziyarar ban girma ga Sunday Adeyemo wanda aka fi sani da Sunday Igboho a gidansa da ke soka a Ibadan. Mai sauraro in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun tura sabbin bidiyoyin mu a kan lokaci. Mun gode. Danna subscribe, kala ka danna kararrawar sanarwa domin ku ci gaba da samun a bar 'yan Najeriya su dinga yawo da makamai domin kare kansu, cewar Fani Kayode. Mai sauraro, in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe, sannan ka na kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Tsohon ministan sufurin jirgin sama kuma jigo ga jam'iyyar PDP Femi Kayode ya sanar da gwamnatin tarayya da ta bar 'yan Najeriya su dinga daukar makamai idan har ta bar Fulani suna yawo da AK-47 domin kare kansu da shanayensu. Ya kara da cewa idan aka duba lamarin a haka, to dole ne gwamnati ta baiwa jama'a damar yawo da makamai domin baiwa kansu kariya daga 'yan bindiga da kuma makiyaya da ke kashe mutane. kamar yadda jaridar bangar ta rawaito ya yi wannan jawabin ne a ranar alhamis yayin ziyarar ban girma ga sunday adeyemo wanda aka fi sani da sunday igboho a gidansa da ke soka a ibadan direba ne da karen motarsa sun yi wa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamo fyaɗe. Mai sauraro, in har yau ne karan farko da ka shigo cikin wannan tashar, ka danna mana subscribe, in kuma ka jima da shigowa sai ka danna mana alamar like. A yau ne muka ji labarin cewa wani direba ne da karen motarsa suka yi fyaɗewa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamo. fasinjan mai shekara 25 da ake zargin an yi mata fyaɗe a ranar litinin ta ce ta ji sauran bayyana musu cewa tana ɗauke da cutar kanjamau domin sun mata barazana da bindiga matar wanda aka jefar a gefen hanya ta fada wa jami'an tsaron reaction unit a ranar litinin tana son ta sanar da waɗanda suka yi mata fyaɗe cewa tana ɗauke da cutar kanjamau amma ta ji sauran bayyana musu hakan don tana sauran a harbe ta sai dai har yanzu ba a gane waɗanda suka yi mata wannan aika-aikan ba amma jami'an tsaro suna cikin zurfafa bincike don gano waɗanda suka yi mata fyaɗen don kwato mata hakkinta kar ku manta ku danna mana like don kara mana kwarin gwiwa ku danna subscribe don samun bidiyoyinmu ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar daura sabbin mu a kan lokaci danna subscribe kala ka danna rawan sanarwa domin ku ci gaba da samun bidiyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci sai ce ina yi wa kowa fatan alkhairi. Wato jama'a a gaskiya fi sabilillahi ina so ne in yi muku wani ɗan jawabi kaɗan. a game da irin wannan wawuya wata jaka wata kucaka wanda wanda kwan kadangare ma ya fita daraja tunda wannan wawu ya ce dan Allah dan annabi ka duba ka ga wai wai nika ta ɗauko ta sa wai domin wai ta nuna wa mutane cewa wai abin hotunanta da yake yawo wanda muka gani wai ta nuna cewa wai a'a ba haka bane wai abin bai dame ta ba ƙarya take yi kuma ka duba wani abin haushi abin takaici wanda ko shef na kirki na mace ma wannan ba ta da shi kawai ta shigo cikin hausawa ta shigo cikin musulmai tana so ta ɓata mana tarbiya da rayuwa irin tamu ta musulunci allah wadaren irin halinki wannan munirat abdulsalam allah wadaren irin halinki allah wadaren irin halinki wannan ba rayuwa wace in kina ganin rayuwa ce haka za ta miki daidai fine ki je ki ci gaba da yi amma mu a matsayinmu na musulmai na hausawa dole idan kika yi wani abu wallahi azimu sai mun faɗa to mu dai sai dai mu ce allah ya shirye ki amma wallahi ko tsari baki da shi ni aka bani kyautar ki ma wallahi bana so me zan yi da ke wawuya ku caka kawai jaka wata wata san me take yi ba wai neman kuɗi neman kuɗi da iskanci zai yiwu kuma asirin da aka tona miki ai mu mun gani dan ba ma so mu fito mu yaɗa ne a duniya su gani haramun ne a tare da mu sai dai mu ci Allah danna subscribe kala ka danna rawan sanarwa domin ku ci gaba da samun Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana masoya na maza da mata. Na yi matukar farin ciki da yadda aka nuna min soyayya na kuma gode alsaka da alkhairi. Batu kuma da ake ta faɗan cewa na rasu na rasu to gani yanzu nan ma na yi a tsakar gidana na yi wannan bidiyon saboda in shaida a duniya cewa ban rasu ba. Ina nan ina nan da numfashi na ina nan da lafiya lafiyata kuma ubangiji Allah ya kara danƙon soyayya tsakanina da masoyana ubangiji Allah ubangiji ya bar mu tare Allah ya ƙara wa zukatan mu soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wanda yayi wannan abu ubangiji Allah ya shirye shi in mai shiryuwa ne Allah sa ya gane kuma inda yake tunanin na tafi shi ma bai wuce ya je ba don haka na gode wa masoyana na gode wa masoyana maza da subscribe tala ka danna rawan sanarwa domin ku ci gaba da samun Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da yau, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin nan. yau ne shararren mawakin nan ka hutu rarara ya gwangwaji shararren mawakin nan da mota shararren mawakin da ya yi wakar mu makafi ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba sai kwankwaso wato abin mamakin ita ce cikin lokaci kaɗan aka ga aminu dumbulan da sabuwar mota da kuma kimanin miliyan guda don dawowarsa pdp gandojiya Aminu Dumbulum ya gode a Kahutu Rara bisa wannan kyautan da ya masa yayin da ya ce tunda yake bai taɓa yin farin ciki kamar yau ba. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun daura sabbin bidiyoyinmu. mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da yau, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin nan. A yau ne shararren mawakin nan daga hutu rarara ya gungaji shararren mawakin nan da mota, shararren mawakin da ya yi wakar mu makafi ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba sai kwankwaso wato abin mamakin ita ce cikin lokaci kaɗan aka ga aminu dumbulam da sabuwar mota da kuma kimanin miliyan guda don dawowarsa pdp gandojiya Aminu Dumbulam ya gode a Kahutu Rara bisa wannan kyautan da ya masa yayin da ya ce tunda yake bai taɓa yin farin ciki kamar yau ba.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 Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ina kowa barka da sallah ina kowa fatan alkhairi. To wannan magana da zan yi da mata yan uwana zan yi shi. Mata na gama iya nazari na, na duba na gani. Wallahi in gaya muku maza, wasu mazan yanzu wayo suke mana. Da lokacin da ba a rufe Saudiya ba, duk in azumi ya kowa sai ya ce maka ya tafi umara. Kowa ya ce maka baya ƙasa. To yanzu kuma da aka rufe saudiya sai suka fake da lockdown to lockdown bai hana ka tura budurwarka kayan sallah ba za ka iya tura mata kuɗi ta ga allah ɗililin ta je ta kasuwa ta kashe wutar gabanta amma sai su ce maka lockdown ni ban taɓa yin sallah ma mai daɗi irin wannan na lockdown ɗin ba kin ga ko matan aure da mazajen su sai rawaye-rawaye suke yi suna nishadi suna jin daɗi to me zai hana kai ka tura budurwar ka kuɗin kayan sallah ko ka tura mata barka da sallah sai dai a fake da waya a yi ta dogon waya a rasa me za a ce har a shiga ƙarya to wallahi mata ku an kare duk namijin da bai ba ku barka da sallah ba canza mishi ka ƙara mishi mai danna subscribe kala ka danna sanarwa Sonho que te gabarazamos. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da yau, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyon da muke gabatarwa. Mai sauraro, in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe, sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zaran mun tura sabon bidiyon mu a kan lokaci. kotun majistri mai namba goma sha biyu da ke gidan murtala ta dakatar da gwamnatin kano daga shirin gabatar da mukabala tsakanin malam abdul da sauran malaman kano hakan ya biyo bayan karar da wani lauya barista maruf ya kasai ya shigar don neman a dakatar da mukabalar duk da ya ce ya yi hakan ne ganin fitattunin da mukabalar zai haddasa a yayin zaman kotun na yau juma'a mai shari'a muhammad jibril ya ba da umarnin dakatar da mukabalar har zuwa ranar 22 ga watan maris da muke ciki mai sauraro in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun dora sabbin bidiyon mu a kan lokaci